الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الجمعة درن الخبر شاديو ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya dace da 26 ga watan uku miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2021 muna wannan masallaci na yaƙi bin taimiyya da ke cikin garin zariya unguwar salman duna a jihar ta kaduna a kasar ta najeriya muna karatun tafiyar kamar yadda muka sani muna bin umjatul Haka kuma muna cikin aya ta tsaya من سرن تولى فاشي ومن سرن تولى فاشي وفي أساج فرن كآية تكفل لديكم وإذ قلتم يا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وإفائها وإفائها تُقْسِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الناس النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بالله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباروا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون mun karanta ɓangaren ayar ta farko a mako da yanzu mun ga za mu hange su ta mahanga biyu mahanga na ɗabi'ar ɗan ajan idan ya zo ta cin abu daya sai ya gundura yana neman canji sannan kuma komin daɗin abinci idan ba ka saba da shi ba abincin da ka saba da shi fiye da yaji. in muka dube shi ta wannan mahanga amma hanyar da suka bi na neman a canza mutu sai mu akwai wani nau'i na butulci lanna tsibira ala tsarari wajibi abinda aka ba ku ba da kuminku ba ba a kallafa maku wani abu ba kafin a yi maku wannan ni'ima ko bai kamata ku fuskanci wanda ya yi maku wannan baiwa da yin waɗannan kalmomi ba sakamakon haka na irin wancan gudunci da suka yi wa zai rubar alaihim zalla sai aka yi musu tambarin ƙasƙanci a rayuwarsu aka mai da su wala walaƙantattu domin kana samun daraja a lokacin da ka bi Allah ne kowaye kai in ka saba ma Allah to ƙasƙanci ya fari ba walmaskana sai aka buga masa tambarin talauci suna cikin wadari da ce su sha ba tare da sun wahala ba amma da suka saki hanyar allah suka ƙi tsaka ga murbarsu sai allah ya dibiya musu talauci Ya duk wanda ka gani a rayuwa fakiri ne Allah ne mawadaci ya su ayyuhan nasu antumul fuqaha ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid wa ba'u bi qadabi sakamakon wannan sai suka dawo da fushin Allah shi wanda Allah ya yi fushi da shi ya gama tatewa duniya da kiyama فباروا بغضب من الله فتقوموا كاتنا فاموا يجا فسنا شبابا sai suka dawo suka fada cikin kushi daga Allah to ko maman mamanka aka ce sun kushi da kai ina magana falantana mahalicinka me yasa suka sami wannan munanan matakai guda an buga musu tambari kaskanci an buga musu tambari na talauci sun dawo da fushi daga allah galib abin da ya haifar da masu wannan da annahum kanu yakfuruna bi ayatullah saboda tunin nan su ne waɗanda suka koma suna kare ce ma ayoyin Allah ba abu mai muni Allah ya saukar da kaza ya ce ga yadda yake ka ce ba a bane ta jawo mutum ka jikinan da ba za ka iya tarewa ba ka shiga dagar da ba za ka iya bugawa da wanda ka ji shi ku buga ويقتلون النبيين mugun aikinsu na biyu suna kashe annabawan Allah tsarkakakku fiyayyu a cikin halittar Allah ka kashe mutum ba ta hannun fitina ba ce balantana annabi daga cikin annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa ga wani duniya gaba ɗayanta a hawani inda ba ya ji Allah sauki a ce duniya ta lashe ta rubuce ba ta fiye da a kashe an musulmi guda ɗaya ina kuma kashe an annabin Allah kuma annabawan Allah ba ɗaya ba ba ba ba ba ba بغير الحق suna kashe su ba da dalili ba ba tare da sun tantance a kashe su ba da matsani da duk inda dokar allah take ba a kashe mutum sai ya tantance a kashe shi annabtu bin nafsi لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب المال والنفس بالنفس والتارك لدينه المقام للجماعة بعد ونن با فأيدعي والإمام ذلك أما ونن ƙasƙanci a kansu da talauci da fushi daga Allah bima a kawai saboda saba ma Allah nan da suka yi gashi mun ambata wa kanu ya'tadu kuma sun zan suna ta'addanci suna wuce dokokin Allah suna aikata abin da su da zuciya suka ke bukata duk inda aka samu son zuciya ko kuma a tare da ita akwai bashin zuciya Allah ka kare mu يقول تعالى أولا الآية الله سبحانه وتعالى كيوائي وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شمعا وقدرا وضعت عليهم أن أبى مصر an biya muku daukan talauci wa ulzimu biha kuma an lizinta musu wannan abu ma'anar an lizinta musu ba ka iya ba su da shi a duk inda suke a duk matakan rayuwa. shar'an wa hajjama a shari'ar allah kaskantattu ne walakantattu ne to zartattu ne kuma haka nan a ƙaddara ta rayuwa a haka suke tafiya a kaskantacce a ila ya zaro na mutabilin ma'ana ba sa gushewa ba za su gushe ba suna cikin waɗanda ake kaskantarwa وجدهم إذ تولهم وأهانهم wanda ya same su sai kaga Allah ya ba shi a kansu ya kaskantar da su ya walakantar da su wa zuriba alaihi musliba kuma an mafi tambari na amai da su ba kowa ba ba komai ba kuma a an fi amfufin ba. tare da wannan duka su kansu a cikin ƙoƙon zuciyarsu ne sun kwanta muttakinun matalauta ne domin zuciyar ba wadata kana'a ita ce amsayi abinda kake da shi kaji kai ne sarki kai ne shugaban ƙasa kai ne mai kudin duniya saboda kana da shimfidan da za ka kwanta kana da tuwo da miyan da za ka ci kana da ruwan da za ka sha kuma Allah ya baka lafiya a jikinka sai ka ji ba wanda ya yi kai halin hasan azallahum Allah fala man'ata lahum Allah ya kaskantar da su don haka ba su da zaɓu. babu wani kariya ta da su waja'alahum tahta aqdamil muslimina Allah ya aza ku karkashin sawayen masu imani musulmi jama'a musulmi ina muka Allah ya yi mana aiki shababa ta kama mu mun zauna jaki na zaɗin mu a kan gadon mu a an kama a hankali ya dawo suna a yi abin da shi a daidai walakar adama katkun tarihin aya wannan aya ta fice su sanda aka saukar da ita wa innal majusa jibi tujbihim jiziya? a lokacin waɗanda ma ba su da addini sun buga na aji a kansu a walakance a kaskantacce a tozarta suke rayuwa wa kawai tahohin da allah ta'ala yake cewa wa ba ƙuri gabarin min allah aka suka dawo da wani fushi na musamman daga allah jalla jalali قال الضحاك istahaqqu al-ghadab min Allah mutane ne da suka cancanci fushi daga Allah ya Allah ka kaddama mana yaddanka wanda ya samu yaddan Allah ya gama samun komai duniya da kiyama domin ya zama wanda Allah ta'ala yake so zai dora ba shi hikimomi a sai ya ce ya nite shi falasau fayi ofi ka rabu kama tarda kamar yadda wani mai hikima yake cewa إذا نلت منك الود فالكل حين فكل الذي فوق التعاب تعاب يا الله inda na samu yadda daga wajen ka komi ma ba komi ne ba kowa ma ba kowa ne ba inda na samu yadda Allah domin duk wanda ke kan ƙasa ƙasa zai koma wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram قال Ya'ani bi qawlihi wa ba. وقال ابن جرير وقال ابن جرير يعني بقوله وغابوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا انصرف يا بايا ورجع يا قوم يعني سنوا يا بايا تقوموا بغضب من الله wala yuqalu ba'a zai shiga cikin ma'anan ba'a a luga ba a cewa ba'a ba mun fassara shi da yan sarrafa wa raja to ba a amfani da kalmar illa mawsula imma bi khair wa imma bi shar in an ce ba ba'a babu وتيمني أبدا ولي هو الخير وشامي كون سحق وشادي كون سنداو لشادي ولي لأنهم باروا بغضب من الله يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوها وبواها akan ce Wani ya dawo da zunubinsa ba a maru ya huru mazari bau'a wa bawa'a mazdar bau'a mazdar ne na ba a yahu bawa'a ma mazdar ne na ba a yahu wato asalin inda aka ɗebo kalma aka samu ta ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء باسمي وشبهي آيان آدم من فرق قابيلة دا هابيلة lokacin da zai kashe ɗan uwanka. da ce kana son ka kashe ni? to yi ba zan sa hannu na kashe ka ba me yasa ba zan kashe ka ba na ummace ka kashe ni inni da an tabu abidni ina son ka dawo ka zunubai zunubaina ne da na aikata a rayuwa wa ka kuma ka dauki zunubanka na asali da zunubin kitsana ka tafi min ashabin na karshe ka shiga wuta kaga da yana da hankali ya yi mata wa’ari baligi amma kamata gani lokwa yani tan tarifa mutu hannila goma wadda rikirar bihima to za ka juya kana dauke da zumubaina da naka da ku za ka goma gida قد فار عليك دوني zunubaina duk kun koma kanka sun kawa daga kaina Jama'a musulmi ku dubi yadda aka waye gari zuciya ta bushe ta ƙeƙashe ba imani ba saukai ba rahama ba jin kai sai ka ga ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa ku riga ranar talata nan muna gamato aka zo aka gaya mana ga wasu can sun yanka wata baiwar allah a nan nan ɗan magaji a to a ɗan magaji ke a nan nan ɗan magaji ina imani ina tausayi ina musulunci ko dabba Allah ya haramta ka azartar da ita ba dan adam ba jiya ina karantawa a social media amarya ta shekara goma sha bakwai kishiyarta ta buga mata tamarya ta cinna mata wuta

tashin na zai yawa karken zamanin kenan ta shi wa gama cikin kenan kaga wani ya kashe wani wanda aka kashe bai san laifin da ya yi ba wanda ya yi kisan bai san dalilin da ya kashe shi ba na mai bakan dalila duniya duka ta zama rana babu inda kuma yi inuwa yi zamani na aliya tsatsaye mai rai yakan ce da na mutu annabi ya yi gaskiya ya ce ba za a tashi kiyama ba har za ta kai ga mutum ya wuce ta wajen kabari ya ce laita ni kuntu makana ina ma dai ni ke ji jama'a kaji yadda jama'a ke kin mutuwa amma za a kai lokacin da mutum zai ga kabari ya ce inda shi aifa mutum gama la ilaha illallah subhanallah ma'anar kalamu ba. idan ka tattara bayanin da ake so a wannan zance aimana. فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله لو جاوا فتقتلوا فتداووا ثم توكيد ثم جمعوا بشم الله سبحانه وتعالى قد صار عليهم من الله غضب خشي دبا الله يا كسنكي يا روحان سبحان ووجب عليهم من الله سخط وشيا زمجولي لازمي واجبي أكان فجبع الله تعالى وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ليس كل هذا ذلك سبو دستور جنن بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا كافي جمع يمين والله أجل kashe jimmi kada mu sake ce ma ayoyin Allah a zantuttukanmu ko a ayyukanmu ko a halayenmu a wani lokaci ba sai ka bude baki ka ce ban yadda da ayan Allah aikinka zai karanta ka ko halinka zai karanta ka domin ka ce kai mumini ne ka yadda da Allah kana san Allah amma da abin da Allah yake cewa kai ka yi kaki duk wani abin da ya hana ka shi kake kana san Allah ka asali idaha wa an ka tuzyan hubahu هذا لأمري في القياس شنيع لو كان قوتك صادقا لأطعته innal muhibba liman yuhibbu muqim kana saba ma Allah kana da'awan kana kai wani ma yayi ke bani ku yi wasu sunna iman farko tun tana baki to kai kai sanyi kai sanyi da kana son Allah da gaske hakika da kai mishi da'a ɗabi'a ta rayuwa ta ilimi da ta al'ada ta kamantar da mu duk wanda kake so hane masa biyayya ta sa kake jin ana cewa ai tanko gwamma ko kara ta gicciya bai ƙetarawa me ake nufi saboda tsamanin zallan madarassan da yake mata ko ce mashi laifi ta yi kama ta ce tsallaka tsallaka in ta isa gwamma nan to tsallaka wannan wani abu ne sai sha ba kai ya koma ya zauna ba zai iya ba don kasa juya mai bai bai bai Ka walanta na mahalicin muka ce kana son shi kana sabon ya saba ma tabi'an masoya masoyi yakan lallashi wanda yake tsoro ويقتلون النبيين بغير الحق لكن النبي كنا كشا أن برا با سيدي با سانا لا با غير با دليلي هذا الذي جزيناهم به wannan shi ne muka yi musu sakayya da shi muka sa su cikin minar zullati wal maskana muka kaskanta shi idan a ce daga nan za ka gane imani da tsa'a ga mahalicci shi ke ɗaukar abawa kafici da saba ma Allah shi ke kaskantar da ba laƙar halakunar ka na a fali da ƙuyi tun marajar na bu a fali ta fi lallari na amurwa da ya asali kowane ɗan adam yana da daraja yana da sharaki matsaukaki ne to amma kuma ɗaukakan na tasa tana tare da imani da aiki na gari idan ya rasa wannan imani da aiki na gari to sai ya koma a asfalar shafi sai dabba da fi shi da rata jaki da alhanzan alai sai sa za ka ji Allah ya ambaci irin waɗannan waɗanda ba su miƙa wuya ga mahalicin ba sun masa da'a ba sai ce ulai ka kal an'ami bal hum adallu kabila waɗannan kamar dabbobi ne ba su da bambanci da jakuna kai sun ji jakuna lalacewa shi sa ka tsaya tsaf kai nazari sai ka ga akwai jakuna cikin mutane in dai rashin hankali ne ka sami ka gama samun jaki sannan za ka samu azzalimi cikin mutane wanda yake shi ne irin zaki kenan wanda zai kame ma barewa bakinta da hankinta ke tafa kafaka zai sai ta mutu za ka samu mai iriniyar ya cikin mutane biri biri za ka same biri cikin jama'a Kallon lura da kullum shi yana kwaikwayon birni ne wajen tsalle-tsalle da Allah sannan a cikin mutane za ka samu abu turi shi da abin da ya ji ya gani kwaikwayo ne na shi, ba shi da na shi, sai dai ya kwaba mai kyau ne mugu ne mai ne ne kwan shi agogo turi ne in an lattana mashi kalman ya zagi uban shi ne uban na shi zai zaga in an ce ce shi shege ne zai ce shi shege ne ya kalli da kulla ma jama jama'a to haka duk dabbobin na in kabi su za ka samu ɗan adam irin to amma kuma su dabbobin sun fi ɗan adam in ya zama irin saboda su sun kusuri haka Allah ya yi sai kuma ba haka Allah ya yi haka Allah ya gina kwakwalwarsu kai ba haka Allah ya gina naka ba kai kana da kusurin ijimar an bambanta kwakwalwarka da na dabba malam ko a dabbobin ma za ka ga akwai shaye-shaye akwai masu wayo Allah ya karbe amin wa ikhlasul ghadabi bihim bayan Allah ya samu musu zilla da makana sannan ya sauke fushin daga gaba ɗaya a kansu بسبب اتكبارهم عن الاتباع الحق سبب جرمان كان سبب دين قسيا على قابة جمال في حال دعاك اتياري جرمان جرمان خير او جرمان هو الزجين الدنيا دي في الاسوشي مكة بلن جنان القيامة ولا تفتخ أجاب للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال مطور هذه الآية هذه duk wanda ya girman kai يا Allah ya sauka ta ta من تواضع لله كما رفعه الله هاجلين وكفرهم بآيات الله sannan ga ta ce mu ayoyin Allah in an ce baki su ce bari in an ce bari su ce baki in an ce ku zo su ce mun gudu in an ce ku jadu su ce ga mun gudu in an ce ku zauna su mimmike in an ce ku miƙe su zazzauna ke haɗa-haɗa saɓon a jinin ku ne wa'in hana tuhum hamalar da shafi da yadda suke walakanta waɗanda ke sauke da saƙon shari'ar Allah addinin Allah wa umul anbiya wa akbarar وأتباعهم هم الأنبياء وأتباعهم هم النبوة مبيا النبوة shi ya sa ka ga yahudancin duniya ta takalin wa'alar islami wal musulmi ba wanda suka sa a gabar kamar musulmi da musulmi ba su. Ko ni akwai yanci amma ban da bin allah mace in ta fito sahaba za ta ce biyar baki wa huwa mulki jikina ne mulki na ne mallaka na ne ba wanda yake sai ce ga inda zan gida shi amma in ta sa mace kanta hijabi na ta sa ni kari ta ce ta yi gidi ta yi laifi a ita ba yankin da ba mace ta je ta yi zina ka yi magana a ce ka shiga yancin saboda yaddanta ne da yaddan wanda ya yi da yadda ka auren da ɗanka ya shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai a ce hakin ya za a cikin kaka ga ya shekara sha biyu kuma tana ciki na shege a ciki. idan ka dubi abin ka bi shi tsab kai nazari sai ka ga musulunci ne dai aka sana shi ke nan kakka haɓa da ya biyu musulunci ne ba a ku to wai a ban in illa an yi cin manuwa a laukar hankali Allah ya ce ba su isa ba hasken musulunci sai ya dangana da bangon gabas da bangon yamma da bangon arewa da kudu da ina ne kuma sai ya fata gidan maki da so da kin allah فانتقصوهم an أخذ بهم الحال إلى أن قتلوا هذا كتاب عن خوي النبار hal al'amarin ya kai ga sun kashe halakufsu al'abawar min aba ba kaficin da ya kai wani ka kashe jakadan Allah annahun kafa bi ayatun Allah saboda ƙin ƙin ji sun kafice ma ayoyin Allah suna ayoyi da shari'a da dokokin Allah tawaye wa qatalu anbiya al-haq annabawan na gaskiya wanda suka zo daga Allah jalla jalaluhu suka kashe suka kariya sai haya suka kashe suka kai alaihi salatu wassalam ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته في سائر hadisin da البخاري ومسلم Muslim duk أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفت ياتي الكبر بطر الحق babban ganna girman kai shi ne ga gaskiya kana gani ka sa ka ba da shi ne ka dace ka yi wasu ne shi ne girman kai babban ganna da walatantar mutane kowa kana gani shi bai bai bawa ne in ma a ce talaka bawan Allah iyalin Allah ba mai walakanci ba wanda ake gani shi walakantacce kamar ta ya tsara gani a adadin hausa ana yi masa kirari iri Ba su ka ce talaka kan mutumin dangane wanda yake nasara shi ke da shi ina irin tambuzumin nan mai ciki kwajaja shi bai girma sai shi gage mu zuba a dafe ba romo a gashe ba mai wai talaka kenan kuma don walakanci aka ce wai dan bunturin dambe mana an zo fagen dambe masu dambe suka zo za a jawo shi ne a ajiye shi gefe daya wanda ya yi kaye ya ja kowa ne ne bai da ubangida sai wanda ke ne na sa al'abin ya ubu talaki wa tukara wuriya wasu kuma su ke talaka bindin zakara wa inda sai iska ya buga nan yake karkata bai da manufa an dauke shi jaki talaka ya bai ko aka yi baka na hausa ba ku ji mawakan mu bayan da suke walakan da talaka idan sarauta ta janno talaka koma da baya nemi ganye ka raɗe ka gan su ba sa ganin ka can sai ka wasu kusan an fadan kan a kima mutunci ko ku taba ji bane ko ko kukan je ne ba ku la'akari da mai shirye kunsa wajen sako ake zuwa a kai mun a kai mana albishirin ka talaka ka ɗaga hannu sama ka gode ma Allah da bai yi ka mai kuɗi ba akwai mutane da yawa talakawa ne da Allah zai ba su arziki da ba da yawa in dai kana samun hamsin salawa ne a jami ba ka aikata ka bayan kana bin Allah iya iyawanka ka gode ma Allah za ka shiga aljanna sai bayan shekara dari ne kudi zai shiga da sarari haka ya tabbata a sabi sai yi farakin da mai kudin shi ma ya yi abin da ka yi hmm. sai a yi zahabar ahalu da su ne don yi tuni ya san nuna kama na fanni sai ya tuni nuna kama na kuma ya tafar da kuna ya kudu ya amma ne yau ko kasan waje ka dawo ba ka da kaya sai na jikinka su suturanka da wanda ya zo da akwatin na jima da majalhun guda wani ne jami'an shiga da fita za su tare Sai da ɗan ka kana nuna maka wuce ba za ka jaba wani kaya ba sai gida sannan za ka kwana a gida ba za a yi masa buɗe-buɗe da tonan tiriri ba Ko ka je baka ci kayan ruwa ko baka sha na kowa ba kudin ma baka sha na ba balangana a tambaye ka kun malatus amin nuna yau mai irin amin da zai ba zai ka wuce ba kawai fil fil fil fil fil fil fil fil sai fil sai firgauti ba da ɗauko komi ba Thank you. الله حياتنا وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا ابن مسعود يقول لي ما a fari na ainihin idan za a gane kenan yana magana a majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ma za a yi kaza ba a cewa duka in ma za a yi kaza ba a ce mun gida ba a kai ga rasulun lafi sallallahu alaihi wa sallam wajen da kuma malik bin mara a mahawi wannan sai na zo kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai malik bin nu'ama al-mahawi fa adratuhu fi min akhir hadisi ko da nazo yana bayani sai na rubuce karshen maganar wa huwa yaqulu cikin abin da zarta yana cewa ya matulallah sallallahu alaihi wa sallam a jikuna mai gani قد قسم لي من الجمال ما ترى يا رجل الله دوبني Allah ya bani kaso mai yawa na kyau kai ba yi ba ai komin abin ka wani ya fi ka kyau iyan da kaso ka tsarma wani ya yi ne ya tsar maka a kone ne ne kuma فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما توقفهما sannan da Allah ya yi wallahi ba na fatan a ce ga wani cikin mutane mun yi kafaɗa ya zama koda koda ɗan ƙanƙanin abu ne da bai wuce zaren tsaurin faɗa ba shahar kenan hmm. igiyar takalmi hmm. a ce ya fi ni da koda igiyar takalmi ba na so hmm. Allah ba a halayyar ta za a kuwa da ashe wannan ba shi ne wuce gona da kiri da ji da kai da albahari wanda ke kai mutum da girman kai ba a kanala النبي جاء واجبا واجبا ليس ذلك من البغي فانا ما جبت البغي ولكن البغي من بطاع الحق او قال ولكن البغي من فتح الحق ورمض الناس فلن اجي في مبرر shi ne wanda ya take gaskiya ya yi watsi da gaskiya ko aka faɗi gaskiya ya wawantar da gaskiya shi ne man faɗi har haƙa wa ga maɗana su yi duka kan ɗan adam mutane al'umma ya rawaito wannan cikin mutane يعني رد الحق والتقف الناس وتوه أكذا يا مقدس يا يوازيش تدور توي ممتانيه والإضطرات به يدور ولكن كمتانيه الإضطرات وتآظم عليهم يدون الشيب ويالبوه kaga mutum yana girman kai a abin da ba shi ya kai shi ba haka ya sami kai shi haka Allah ya yi amma yana kuma wani hanci da abin da ba shi ya kai shi ya kai shi ba kalihaba limon لمن كتب بنو إسرائيل ما كتبوا من الكفر بآيات الله وحكم أنبيائه لما تولى sai ya zan saboda abin da banu isra'ila suka aikata wannan abu da suka aikata na kafirce ma'ayoyin allah da kashe annabawan allah أحل الله بهم بأس كل ذي لا يعجب sai Allah ya zazzabo masu tsananin azabarka wanda ba wanda ya cika ya maida kazana ce sa'adar fa'imin bi azabin mafiya lilkafiri na zai salabu da fiya yayin Allah ya so gaji azaba wa ya fi sai tare ma Allah ka raba da azaba وكساه ظلا في الدنيا Allah ya tufatar da ku kaskanci a rayuwa ya zama masu tufa in an ya zama masu tufa ke nan lazimu domin a rayuwarka 24 hours awa nawa kake yi dandan an gane ba komi a jikin ta haihuwa kowa a wani wakilki in ko da ko ɗan kamfai ne ko ake tufa a jikin ta to sai aka ce kaskancin ya zama masu tufa an gane magana wato ba yadda za a yi sabu da shi shi ma ba zai rabu da su ba a yi فتبارك الله أحسن الخالقين موصولا بذل الآخرة wannan kaskanci da ya zama mutu tufa ka fi zai yi da kaskancin lafiya nan ne ba kaskanci ne. ya Allah ka ba mu da kaskanci duniya da kiyama amin jaza'un wiqaqa ya kuma ko ne wanda ya dace da ayyuka wa huwa imam ahmad ayyuba ibn abdullah ya an bin abbas abu mas'ud bin mas'ud ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين إمام مسلم الإمام أحمد يرويته هذه تكون الترهيب والتوحيد لمجموع الزوائد الدرر والأجر المنصور wato ibini mas'ud Allah ta'ala shi ƙara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shaddun ya fi abara mutumin da ya fi kowa fadawa cikin matsanancin abara yau mai kiyama a gobe kiyama wakilan kakalahun nabi mutumin da annabi ya kashe shi kai ka san duk wanda annabi ya kashe mutumin banza ne lalatacce ne jajiri ta takadari ma anidi katiri mushri wanda duk annabi ya kashe shi a samarsa ya kai iya sai ke aw qatala nabiyya ko shi ya kashe annabi azaban shi ya gina kowa gobe kiyama wa imamu dalala da shugaba amma na bata limamin batattu masu jagora a kan siya wani ne shugaban masu luwaji wata ita ce sarauniyar yan madugo wani shi ne shugaban yan bindiga daji wani shi ne shugaban kidinafa wani shi ne shugaba na siyasa ne amma mugu a ne to kaje kaje kaje kaje dai dukun siya a kowane kaje ne domin ya hamilu wizrahu ma'a auzarihim mai haƙi shi ba laifin shi shugaban tsiya ba laifin shi kawai yake ɗauka yakan ɗauki laifinsa da laifin waɗanda yake wa shugabanci domin addalu ala sharri ka fa'ilihi mai jagoranci a kan tsiya to daidai yake da waɗanda suka aikata wajen zunubi bayan nashi yawan mariya yawan azaba wa mu masjidun minan na, masu mutum mutumi eh, shi gani ne ya tsera gunki ya sa in kai artist ne da allah kada kai sana'an yadda za ka yi ta zana mutane ka rinka zana abubuwa masu amfani ne sun eh, kaka shiga cikin matsala gobe kiyama hmm. wani in ya zana kana zaune nan sai ya zana ka sai ka ganka tallar wani ya zare zana wannan bai wanda ka bai yi ba bai yi ba domin duk inda ka ɗauka cikin fahimtar malamai kan wanda yake zane ko mutum mutumi akwai waɗanda yawa sun tafi cewa duk wani abu mai mutu sun ka gana shi ko ka shiga ka fada cikin matsala ka fada wasu suka ce sai kunki da abokan abokanki amma kaje bulmani ka dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo na na Aisha ta yi mashi labule da zane-zane na kuma yana sallah ya gama ce a tsira mafi fashin na harbakat wannan labule na ji bai ba shirye shi ya daukan mun hankali isa ta cire ta yayyanka kyallon ta yayyanka wajen tsunku wannan inda ya saura ke filo da shi filigan filo kuma ya sa imamun nawawi cikin littafin sariya da kwalihi ka ce hashin za ka yi zane to kwalihi ka zane dakiya don ka gudu barin hadisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa wa ya kai zalunci biyar limaniyar ya zahabu ya haluku ka halki فليخلقوا ذبابا أو ضبابا فليخلقوا ذبابا أو ضبابا to da kun ce kuna kwaikwayo na ne to ku halittu mafi kankantan halitta ba ko ku halittu guda wani hadisun kuma ya ce za a tashi masu yi a ce ku raya abin da kuka halitta ya kasan za a ji jiki ne kawai الله كفاني وقوله تعالى ذلك بما حكوا وكانوا يعتدون شكرا لنا نسود قابلنا الله في كتب ونالهم يتجاوزون الحد وهذه جلة اخرى wannan kuma wata matsalar ce da ta suna karyata ayoyin Allah ba suna kafirce mu suna kashe annabawan Allah to kuma suna da addanci fi mujawazatihim bima juwudu bihi abinda aka halatta muku sai sun ne sun bada inda ba a halatta musu ba kuma ko kai ne mutum ba gudumi irin na ubangiji ba walillahi masalul a'ala yaron gidanka ya wuce hurumin da ka ije shi za a daidaita hmm? ka ɗauke shi ne ya maka aikin gida sai ka dawo ka ga yana bacci a gadon matarka ya ƙetare haɗi ko bai ƙetare ba za a ƙara mashi albashi ko ko malam shi ne goyon shi ne aiki damin kenan ne wuce gona da iri wuce gona da iri ta ne wa sha wato gida za a gawa ne <laughs> Allah ka kare annabin kanu ya akuna wa ya atadu suna saba ma Allah shi kuma suna addini wal isyan abinda ake ce mai isyan fi'ilil manahi aikata abubuwan da aka hana wal ibtida din biyo aka hada i'tidai kuwa al mujawazatu fi hajj al ma'zun fi aw al ma'mur bi shine a wuce iyakan da aka yi izini ya ko ba ko ne irin bakin zaunan nan kai ba ko zaune ka ce bari in jin ka maka bawo bawo kawai ga sai ka gan shi yana biye da kai har ba ɗakin matarka kila za a fasa kawo bawo bawo saboda ya wuce inda burkin shi yake ai burkin ko zaune mujawaba au tajawaza hmm? hmm? na bankunci ya kare bai kwana a gaurin za a koyi shi ne ce dabi awul ma'aruri da yi ko mutum ya wuce iyaka a abin da aka umarce shi kaga yanzu ba sallah za mu yi ba da izinin Allah isha'i da na kana nawa sai muka yi tabar tabar muka ce mun ƙara ne wa Allah mun yi yi tidai in muka yi haka idan yana zuwa a ƙetare haɗi yana zuwa a ƙetare umarnin da aka ba ka ƙara shi addinin Allah kawai ke ka tsaya inda ka kai shi ba shi ke nan ka kubuta wallahu a'ala sani da ilimi duka na wajen Allah Allah ka sanar da mu abin da ba mu sani ka amfani da mu da abin da mu sani to an an kamar da ni ashe mukan tsaya wai karatu in azumi ya zo kaji biyu ne saboda kowa yi da misali ina ce zai ga na mako mai zuwa

domin ya hallaka ne ya yadda alfahari cewa ne wanda ya kashe rai baka an zama a talar na suna ta jami'a wannan a haya baka an zama a hayar na su jami'a zama nuna maka bashara filamu mumin abin to kuma wanda ya raya aka ce kamar ya raya mutane duniya ne gaba ta ba ga wanda ya yanta bawa ba aka ce za a kyanta kowace gaba na bawan nan da irin wannan gaba da ke jikin shi barin jahannama Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya aika ya yaji mana ya gafarta mana da kukufanmu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu da damuwanmu cututtukan da ke Allah ya mana maganin da ya samu lalura ya lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ka raba shi da damuwarsa Allah kuma ya jarraba wanda ka masa fara da gurbansa dukkanin da ke aukuwa Allah ka yayi mana masu motoci Allah ka shirye muna Allah ka da ruwayarsa da Muhammad waɗanda muke fuskanta na magana mai alfarma Allah ta samu na da shi lafiya A ba mu ikon bauta a cikinsa kuma Allah ka aishi bauta mu da alƙarin da ke ciki Allah ka haɗa mu da shi duk wani abu na hijirewa Allah ka yi mana magani shi ka raba mu da shi Allah mu na roƙon ka ka ji kan iyayenmu ka gafarta mu malamanmu ka gafarta mu ɗan mu. فاستمعوا لما تبيعون سوءا ولا يعلمكم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين